ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su da rashin ta yi akan bar arha jama'a asalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan filin salo garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi to makon jiya kun soma sauraren alhaji adamu sarkin makerar garki abuja a kan sana'ar kira ta yau ma za mu ci gaba daga inda ya tsaya ga yadda fira ta kaya. wato ina nan kamar tsitaka ne ko suna da bambanci a wannan ba da kuma hantsaki yana nan za gan gashi mai tsawo ne da baki kaman almakashi yawa wannan shi ne gashi nan kamar eh na ga kamar gashi nan mai baki biyu kamar almakashi yawa wato ana amfani da shi wajen kamo karfe daga cikin wuta ana amfani da shi wajen kama karfe daga cikin wuta a fito da shi sai a dora kan dutse ko makera sai a ci gaba da bugun karbe da shi duk yadda kake so ka sarrafa karbe da shi za ka iya sarrafawa da shi kaga nan baki iya zafin daga nan zuwa nan nan zafin zai tsaya ba zai kawo nan ba komin zafin karbe za ka iya kamawa da shi eh. haka to abinda za a ma ƙara fahimta shi wannan wannan na'urar eh. shin ku kuke kera ta ko kuma siyowa kuke ku kawo inda kuke aiki a duka kayan aiki da ka sani mu muke sarrafa shi da kanmu abu ɗaya ne kawai da ba mu shi sai hamma hamma babban hamma wancan wancan na kakana ne kakana wanda ya rasu ya bar mana shi ne muke aiki da shi har yanzu wato wata babbar guduma ce da na hango daga nan yawwa eh, ita kan wannan gado ta aka yi to wato watakila shi ma kakan naka watakila shi ma gado ta yake a'a shi kakan namu sun yi aiki ne da wani bature lokacin ana aikin kuza a wani ƙauye nan da ake kira takushara inda yake ba mu labari suna aiki da baturan daga nan ya samu wannan hamma tun kafin a haife mu yake aiki da shi wannan ya nuna tun zamanin mulkin mallaka ma aka wannan hamar eh tun zamanin mulkin mallaka mu ma mun tashi ne muka tadda muka tadda wannan hamma anan eh wato dai ana da mu ko kuma bari a ɗauko ta mu ganta na ga daban ma take wannan hamar eh, ni kai na ya kamata bari na jinjina tana da nauyin ta akwai kwanan wata ma jiki ne eh, akwai 1796 eh, ne ko? wato wai wai wai tun alif da ɗari bakwai da casa'in da shida wai wai wai wannan ina jin lokutan ma da su turawan mulkin mallaka ko da yake a karni na goma sha shida suka fara shigowa a kafin irin kasashenmu na najeriya daga bisani su samu yanci a shekara ta 1960 in mun duba kusan shekaru ne kamar akalla wajen shekara kusan 300 ne ma wannan karfe wato karfe dai a takaice kan iya irin waɗannan ɗumbin shekaru sha Allah karfe za a iya yi da shi amma kaga wayannan duka mu muke kera su wannan duk mu muke kera su eh, idan mun kera shi mun kera shi haka sai mu wannan gurin sai mu huda shi inda za mu sa kota wanda za mu yi mai nan kuma mun gyara shi za mu ba shi ruwa inda duk karfen da ka buga ba zai kwanta ba nan baki eh na gani na gani na da mu akwai abin da yake bada mamaki karfe dai an san shi abu ne mai tauri mai wato a takaice yin mutum ko tuntube ya ci karo da karfe to zai gane kudan ah, ana mamaki da kuke sarrafa karfe ku mulmula shi ta hanyar da kuke ga dama eh. ah, shin wannan ya nuna kenan ba abin da ya gagari wuta kenan ah, insha Allah in dai wuta ne karfe ko hanyar jirgi aka sa a wuta wanda jirgi ke bin kai wannan digar jirgi din nan zaki faɗa yawa zaka iya sarrafa shi duk za a lankwasa shi yadda ka san auduga dai daga yin so ka sarrafa shi insha Allah in dai ya nuna a wuta kamar da kake gani yanzu aka sa wannan wuta to za ka iya juya juya da kake so amma bayan ya yi sanyi kuma shi kenan ya riga ya kame ba ya riga ya kame hmm. ba za ka iya sarrafa shi haka eh ana da wani abu muhimmi da za su sani game da makera ah, ana cewa akwai ah, makeran farfaru da babbaku me bambancin waɗannan ah, makera guda biyu ne eh, makeran babbaku irin makeran mu wajen kira mu kenan wajen sana'a mu mm. wa'annan su ne makeran fari da kuma masu aikin abun yan kunne sarka zuwa wayanan tinka su ne makeran fari amma mu bangaren mu makeran baki ne nan shi ne ake ce kira make ake mata kirari kira ta fi noman rago a tsugune aka tadda ita yawa wato wanda ya tsaya ba zai iya dudukawar ka baka kai makeri ba a ina insha Allah <laughs> ana da ba da nake duba wato amma shin na ga waɗanda suke makerar babbako sun fi ina ganin kamar dagewa a shin akwai wata alaƙa ce tsakanin ko kuma kowa yana iya yin kowace a ba kowa ba kowanne zai iya yin irin wani ba yanzu irin makeran fari to ba za su iya kiran makiran baki nan ba eh, amma kayan aikin su duka mun za mu iya kera musu ba su ci gaba da aiki da shi amma su ba za su iya kerawa da kansu ba wato su dai kamar dai yaran ku ne yawa yaran mu ne yaran mu ne wayannan duka duk da wayannan kana ga su yaran mu ka ga almakashi na da ke kan kwano shi dumu muke musu wannan ya nuna ba kamar alakar manomi zan iya cewa da makeri ne tunda in ba ka ga ko ba garma ba magana noma warai ko kama duk da muke kamar makera kaga na makeran da makeran fari da wanzami da baduku da sauran masu sana'a da kayan karfe to duk makeri shine gaba da su Ah, akwai wani abu da yake tsorata mutane game da makera ba a ja da su san ana cewa in kai wasa banda dai hatta wanzamai da ake labari cewa suna da wasu abubuwa kamar kofi ko wani abu da za su ga mutum kuma ka ga kuna cewa yaran ku ne eh a wanzamai ai yaran mu ne amma mu ai ba mu ba mu ba mu irin wannan shirka da suke yi saboda mu mun tashi mun ga iyayen mu ba su irin wannan mugun halayen yanzu shi yasa kaga duka ba a wannan yanzu nan sai dai ana lokacin annashuwa dai ana dan wasanni haka da wuta ai annashuwar muke magana wato <laughs> kaga wannan awar take din watakila wata rana in fa wasan ya taso ba ma sai kun yaki da shi mutum zai masa hannu sai dauko karfi insha Allah in ma wasan ya taso ai ba ma ba wannan ba lalai sai mun sa wata ke ba da hannu ma za mu kawo amma shi kuma wannan bangare na abubuwan mamaki eh, ya yake faruwa ne dole kaga sai dan gado wannan daga ikon Allah ne kuma ai daga ikon Allah ne wannan a to ai kada wani ya garaje ya ga wani ya sa hannu a wuta shi ma ya ce zai zai gwada ko kuma shi ma sharifi ne eto eh kaga wanda suka yi wannan daga sharifi ai sai makeri mm, mutum ya kuskura ya taba gadon da ba na shi ba kila ko ya ci wani wani dabaru ne ba mu sani ba wato duk dai gadalin mutum kada ya yi bani a kar ya bani. sana'an mutum kan ai a bashi aikin sa in ka ga mutum na abu ce ai karya ne kalle shi a kan aiki shi kawai kyale shi kamar yanzu ba gashi kana aiki kamar na ce karya kake yi ah, eh tun da gashi na ga zahiri kaga ba zan iya shi ba <laughs> mutum a yi aikin aiki a kyale shi ah, kawai makeri ba dai bani shi shiga harkar labarai a ah, wane shi ya isa aiki na ba na kawo ba za ka iya magana ba hmm. ai dole dole ka sanya ma mai aiki ido bari mu koma ko kuma bari mu karisa wannan a yaushe kuke irin waɗannan wasanni na kuna nuna abubuwa na ban mamaki eh muna yin shi kaman wani lokaci muna yin shi kamar ranar sallah ko babban sallah ko karamin sallah ko kuma an yi aure ko haihuwa a gidan makeri to duk ana yin wannan ana wannan wasanni ba kowane lokaci ake yin shi ba Eh. wato cikin abubuwan mamaki da za a iya gani in allah ya ba wa mutum iko ya samu rata irin wannan taron ko za ka mana misali da biyu kaman wato misali irin yadda ake wasa da wuta da eh. yadda nan take za a iya karfe za a iya narkar da shi ma wata kila nan take a ah, wannan ai magana a narkar da karfe ai sai dai in an zo lokacin wasan ko kuma lokacin da ake aiki za a iya sa karfe a wuta a narkar da shi

da Chubahiro Diodone wanda ya shirya mana sauti. Ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya. Ba za ne nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai